Jama'a masu asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duka a Nijar din ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safi da Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Talata 26 ga watan Satumba shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan tsarin nan na haɗa makarantun allo da kuma na boko don inganta yara manyan gobe da aka kaddamar tun a lokacin tsoho gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Kamar yadda muka ce a makon jiya muna son sanin shin ina wannan magana ta kwana ne kawo yanzu a wannan gwamnati shin dawa dawa ne suke da ruwa da tsaki ko hannu a ciki wannan ce ta sa muka tattauna da kana magana da Ibrahim shekarau sardaunan kano tsohon gwamnan kano kuma tsohon ministan ilimin tarayyar najeriya wayannan makarantu na tsangaya wanda jinjirutun karatun ƙur'ani ake koyarwa a cikin cikinsu ɗaliban da suke ciki sun ninka ɗaliban da suke makarantun na firamare school su wajen uku hudu biyar suna da hakki su ma gwamnati za ta yi bajet na karatun firamare sakandare university wayannan makarantu su ma makarantu ne da ya kamata kamata ba su kulawa. Haka zalika za mu saurari rahoton wakilinmu daga Kano game da wani taron da ya gabata kan maganar dai makarantun allon. wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin najeriya kuma amsoshin da kuka kwararo mana a tambayar da muka muku makon da ya wuce da muka faro karatun magana karatun tsangaya mm. Mm, haka yake to yanzu kamar yadda safina ta ce makonni biyu da suka wuce da muka faru wannan magana mun tambaye ku yadda za a fidda jaki daga duba game da wannan magana ta karatun allo da kuma yadda za a inganta shi ga wasu daga cikin amsoshinku. Sakon farko ya fito ne daga Faruk Mansur. Ya ce hanya mafi sauki ina ganin attajiranmu su gina makarantun koyon alkur'ani kamar yadda ake gina makarantun kwana na boko. Malaman makarantar kuma hukuma ce ya kamata ta ɗau su sannan hanyoyin gudanar da su kuma sai a samu wasu da za su yi wakafi kamar gina shaguna su bawa makarantun saboda Allah. Sai kuma Aliyu Ibrahim Zuru ya ce a sami malamai masu ilimin boko su rika koyar da su a makarantunsu za a samu sauƙi wurin yawon barace-barace don malamin da yake da ilimin boko ya fi sanin yadda zai bi da su don nuna musu haɗarin wannan bara hmm. Sai Mustapha Idris Sarka ya ce godiya ga masu gabatar da wannan shirin na yau da gobe. Hanyar da fi dacewa ita ce ta samar da tallafi ga malaman zaure azuzuwan karatu littattafai da kuma tsarin jadawalin koyarwa tare da albashi da satifiket don ɗaukar ɗaliban da suka gama aiki a ma'aikatun gwamnati da tsarin albashi ga malaman. sai kuma umar yahaya dugge ya ce mafita a nan ita ce inganta karatun allo kamar yadda aka inganta karatun boko tabbas idan haka ya samu to za a ƙara samun karatun allo a faɗin ƙasar nan baki ɗaya inganta mm, sai ya'o abubakar ya ce duk mai da shawara ta gari ya bayar akan harkar allo gwamnati na bokon mata kasa ballantana na allo da ba shi da kima a idonsu. To sai kuma ɗan liti Rabi'u ya ce yau da gobe kamata ya yi attajirai ko kuma malamai a ƙananan hukumomi wato local government a wayar da kan malaman da na makarantu guda na boko da na arabiya din domin mai da su manyan malaman da za su zama kamar akwai hedimasta kamar yadda yake a tsarin gwamnati yadda za ta rika biyan su albashi da kuma yadda za su gudanar da su a matsayin malamai su ma a rika biyan su albashi ko kuma su almajiran a diga basu abinci da kuma kara musu littattafai na karatu na arabiya. Mm. sai rabi'u nuhu na bukka ya ce assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa gaskiya da kamar wuya a haɗa karatun allo da na zamani domin karatun zamani halin yanzu ne ma yake gagari talaka don haka karatun allo a bar malaman addini da na zamani a bar ma gwamnati. sosai mhm, kuma sanusi shak Adam tudun wadan ɗan Kande, ya ce salam yau da gobe wallahi ni na yi karatun allo wato almajiranci har na sauka amma daga baya na koma boko a ƙauyenmu kuma yanzu haka ina da babbar diploma a medical, a medical wato harkar da ta shafi lafiya kenan kawai gwamnati ce za ta inganta harkar almajiranci Mm, sai ibrahim salisu dan kaduna ya ce yau da gobe a gaskiya yana da kyau gwamnatocin jihohi da na tarayya su ci gaba da gina makarantun allo a kowace jiha domin samun sauƙin kwararowa almajirai zuwa birane daban-daban sai adamu aminu malam madori ya ce salam yau da gobe ikon allah To a gaskiya mu ma a jihar mu ta Jigawa an kaddamar da wannan tsari na zamanantar da makarantun allo amma har yanzu shiru kake ji babu wani ci gaba da hakan ya kawo ku tashi lafiya Usman Maryam da Safinatu. Sai Dauda Sale Dandoriya in mm. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce tabbas akwai hanyoyi da dama da za a mai da makarantun allo irin na zamani kamar na farkon akwai buƙatar kulawar gwamnati daga mataki na jiha zuwa matakin tarayya idan aka gina azuzuwa inda makarantun tsangaya suke a maida su tsarin islamiyya da kuma samarwa da ɗalibai wani tallafi musamman na kayan abinci to hakan zai taimaka kwarai ya kamata iyaye su daina tura 'ya'yansu suna yin biris su inda zaka ga wasu sun yi shekaru ba tare da sun je sun duba su ba Allah ya kyauta Amin amin inda lokaci za a ji tuwita an jima sakonnin. To za mu fara da wani rahoto ne na wakilin muhammad Ibrahim Kwari daga Kano a Najeriya na wani taron 'yan jaridu da masu ruwa da tsaki suka yi akan harkar karatun allo da suka kira wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin najeriya babban fata da burin waɗannan ɗalibai da iyayensu shine haddace littafin alkur'ani mai tsarki sai dai wannan tsari ko sigar neman haddace alkur'ani a wannan lardi na cin karo da cika shekaru da dama da suka shuɗe inda maimakon haddace littafin mai tsarki wasu daga cikin almajiran ke rikidewa su kama wasu al'amura da suka saba koyarwar littafin kamar ragaita da barace-barace akan titina. Hakan ce ta sanya gidauniyar neman ta shirya taron musayar ra'ayi da 'yan jarida domin tattauna hanyoyin inganta tsarin karatun allo. Malam Asharaf Kabir Usman shine babban jami'in gidauniyar. Wannan taron mun haɗa shi don mu samu haɗin kyan 'yan jarida akan gyara tsarin karatun allo ingantawa yadda za a gyara a sa yaranmu su bar su koma yin karatun kur'anin da ya sa aka aika su makaranta um, akwai illoli da yawa waɗanda muka gani a cikin tsarin yadda yake yanzu su kuma 'yan jaridu su ne kafin falabari ya zo mu ya wuce ta ofisinsu so mun kira su ne mu ji ra'ayinsu a kai kuma mu nemi taimakonsu Dr. Bala Muhammad masanin harkokin sadarwa ne kuma malami a tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayar Kano ya ce matakin ya yi daidai. Ai kaga da aka haɗu gaba ɗaya akan polio. ai an yi maganinta alhamdulillah yanzu wajen shekara uku babu polio a najeriya kuma fatan da ake insha Allah ta tafi kenan me yasa ta faru haka saboda an haɗa ƙarfi tsakanin gwamnati da manyan attajirai da kafofi na yada labarai da kuma hamshakan attajiran duniya to ita ma wannan matsala ta harkar almajirci wato ita ba matsala bace kamar polio ba cuta bace wanda ake gani a jiki amma abu ne wanda yake ina ci yana ci yana ci a hankali wata ran in ya fashe sai ya mana ta'adin da wato ba za mu ji daɗi ba shi yasa yan jarida suna da matukar muhimmanci a wannan wayar da kan jama'a na inganta karatun allo To amma Alarama Adamu Abubakar na cewa in dai batun magance matsalolin karatun allo ne har yanzu masu muradin yin hakan ba su kai ga kama bakin zaren ba. Me Ba sa bin masana wannan tsangaya su musu bayani ga abin da ya kamata da za a bi hanyoyi da za a wannan ba. A je a sami malaman tsangaya mutanen kirki wanda za su yi bayani ga matsalolin yana makaranta ta da hanyoyin da za a bi su ba da shawarwari na gaskiya. Talina ka gani a matsayina na mai karantar da almajirai ba zaune nake ba ka ina noma to idan da ce gwamnati so take yi ta tallafa wa tsangaya kuma ta tallafa wa almajirai ko ta wannan hanyar bin noma dinnan ta bin malamai a taimaka musu ta wanda za su inganta noman nan wanda su tannan za su iya riƙe almajiransu to malami zai iya zuwa ɗabi ɗebi almajiransa gaba da ta wannan hanyar ma duk wannan barace-baracen da ake yi za a yi maganin ko a cikin watannin da suka gabata gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce akwai kimanin ɗaliban makarantun allo wato almajirai su kimanin miliyan uku suna ragaita a sassan jihar kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. da shi da jaki. Ni na ba ta yin ba zan To mun gode sosai malam na kwari. <laughs> to safinatu da masu sauraro sai in ce za ku biyo mu domin maganar dai wannan da muke ta inganta tsarin karatun allo ya shigo cikin yadda zamani a raba shi da barace-barace da mm. makamantansu. An faro ne da daɗewa to amma kuma ba a samu kaddamar da shi a sosai da sosai ba ko a hukumance musamman matakin gwamnatin tarayya sai a zamanin shugaban Najeriya da ya gabata wato shugaba Goodluck Jonathan. Mm. Inda aka kaddamar da shi a ƙarƙashin tsarin da zai inganta karatun karatun allo ya basu abin da ya kamata duka da yadda za a yi to an yi shi ne kuma a karkashin wani tsohon ministan shi zamanin mm. wanda mun samu na tattauna da shi kamar cewa yadda muka yi alkawarin za mu samu su to sai in ce bari ni da masu sauraro mu je da tattaunawar taku ta wakana Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Dawa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Kana magana da Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano, tsohon gwamnan Kano kuma tsohon ministan ilimin tarayyar Najeriya. To alhamdulillah barka da shigowa cikin shirin yau da gobe malam. To madalla ina godiya. Ka ga mun sara akan gaba musamman da ka ambato cewa kai ne tsohon ministan ilimi a Najeriya lokacin zamanin shugaba Goodluck Jonathan. Ah, akwai wani tsari na maganan karatun tsangaya da maganar karatun zamani ana son a ko a haɗa ne kai ne zaka fi iya mana bayanin menene lokacin aka fara dan muna bin abu ne mu ji ina magana yanzu ta kwana alhamdulillah eh, ni kusan tudu biyu ne ma watakila zan ce zan yi magana a kan maganar program na makarantun tsangaya. Tudun farko shine na lokacin da ina gwamnan kan kusan ba zan ce mu ne na tari ba amma dai muna sahun gaba ina hawa mulki na kafa cibiya ta musamman na naɗa mai ba da shahara na musamman wanda ke kula da makarantun tsangaya. Kasancewa ta malamin makaranta kuma wanda ya aiki a education saboda shekara ashirin da yan kai na san ƙoƙarin da aka yi ta yi a baya na a samar da wani gyara a wannan tsari. Da babban al'amari dai a shi da abin da muka yi a Kano wanda kuma shi ne abin da ake ƙoƙarin ɗabbakawa ko da a saduran din? Wayannan makarantu na tsangaya wanda jinjirutun karatun ƙur'ani ake koyarwa a cikinsu ɗaliban da suke ciki sun ninka ɗaliban da suke makarantunmu na firamare school sau wajen uku hudu biyar dukkanin jihar da kai a nan arewacin najeriya kuma muka tunani cewa suna da hakki su ma na dukiyar al'umma da take hannun gwamnati inda gwamnati za ta yi budget na karatun firamare sakandare university wayannan makarantu su ma makarantu ne da ya kamata a basu kulawa wannan a kano muka fara kano. muka yi lissafi sai muka ci to abin da za mu fara yi kula da aka dinga a baya shine kowa ya ɗauka kawai za ka je makarantar allo ko tsangon tsangaya ka je ka fara cewa 2 plus 2 abcd wannan kuskure ne tsarin da ita honojo shekara 500-600 ka zo ka ce za ka zo da tsarin da bai shekara 100 ba za ka tura wancan ka sa wannan za a samar da matsala za a samar da kyama ba kar da kuma ma isassun makarantu da malaman da za su gabatar da wannan da yake na biyu karatun na qur'ani a wajen kowane musulmi shi ne uwa uba shi ne tushe sun ka ga abin da ya kamata mu yi shine a yi gyaran tsarin kada a taba abin da ake kira curriculum kada a taba tsarin wato karatu yadda ake gabatar da shi za a kalla to matakin farko muka fara yi shine mu dau sansar na lissafin na lissafin makarantun nan mu ga yanayin da suke karatu kamar a Kano za mu je tsangaya a gina musu katon ɗaki a sa fitila a daɗe shi inda yaran nan masu tsangaya za su dinga kwana su zauna kai magani maganin kuɗin cizo kayan maganin cututtuka kayi waye malaman su matasan alarammomi da suke koyar da su muke ƙoƙarin koya musu sana'o'i yadda za su je su sana'a su same da za su ci da kansu kuma su koyar da karatun ƙur'ani sannan muka durfafi ishu matsala ta kiwon lafiyarsu muka dinga koya musu abin da ake kira fast aid wato taimakon gaggawa na farko muka dinga ɗebo matasan alarmomin nan muna koya musu ciwon ciki zazzabi eh, kirci wane ne ne za ka iya ba su magunguna na takin farko hmm. muka ɗoro da taimako wanda suke angayi suna da gonaki musamman a wajen birni duka dinga ba su taimakon kayan noma da taki da girman noma da yadda za su dinga noma abincin da za su ci wanda zai maganin fita suna barace-barace neman mai za su ci to wannan muka ta yi wanda wannan ya aikar da wato hanyar da aka taho don a tsari hmm. na kyautata karatu ko muka so mu ɗaukan wato statistics na yaran lissafin yara kai da ina mm. kake da wani gari kake da wani ƙauye kake mm. ah, kuma muna nuna su shugabannin tsangayar cewar idan babban ɗakin da kake da shi zai ɗauki yara hamsin ne mm. babu hujjar ka tara yara ɗari ɗari biyu kai maganin cunkoso in ka kai gaba da ya dace duk wanda ya zo ka ce ya haƙuri babu guri to da haka da haka kaga za ka taƙaita da kuma muka so mu lissafin yaran muna rage waɗanda suka zo daga wasu jihohi a nemi iyayensu su koma jihohinsu don a rage cunkoso a da waɗannan abubuwa Da mm. wannan inda a burin shi ne tsarin ya ɗore a kai gabar da za a yi wa tsarin karatun ƙur'ani kamar da muke da shi a wasu manyan makarantu mm. kama a kano mun kafa kwalejin quranic studies mm. inda ake koyar da yaran wato hanya sahihiya ta karatu hmm. yanzu ne za ka sami yaro yana gida hmm. ga su da yawa za a gidajen yana daga gida amma ya sauke kur'ani mm. ya haddace shi mm. da sai an je ya wulakanta ya je cikin toka ya je cikin toka ya yi baraye wa ba wani mm. abubuwa ne wanda suke su aka dosa to amma da za ka yi nasarar wannan ba sai ka samu haɗin kan masu gudanar da makarantun a hannun su suke a yanzu to kun samu wannan ita ce a hankali a hankali har aka convincing federal government suka mm. wannan tsari ah, akwai makarantu da dama da aka gina mm. amma gaskiya har yanzu akwai shauran rina a kaba domin da yawa in ka ya za akwai biraren da an gina waɗannan makarantu mm. amma an bar su in ban da ah, gara da dago a ciki ba ma amfani da su domin gaskiya ba a sami tantance fahimta tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi don an gina su mm. suna gama suka ce za su yi hannun oba ne da jihohi mm. jihohi su za su karbi abin nan to a jihohin da za ka samu nasarar wannan ba har sai a jihohin su na suna da tsari mm. na tafi da makarantun tsangayin da za ka zo rana tsaka misali tsangaya ka zo musu da tsarin tebur da kujera da allo da chalk da waye da za a yi rubutu ba Mm, wannan mm. tsari ne da za ka bari zai taking care a hankali mm. ba tsari ne wanda za ka zo da shi hakan ba eh. da yi malaman da za ka amfani da su ba wannan tsari suka saba ba a tsangaya alami zai zauna kan burinsa ko kan tabarma ɗalibi ya zo ya sa allansa a karanta masa shafin allan nan ya je ya tebe ya haddace ya zo a da haddace ya wanke ya rubuta kaga tsari ne wanda ba za ka zo gobe ka ce ka mai da shi tsarin littafi da biro ko da fensir mm. ko da allo wannan abu ne wanda yake na dai a maka tsari ne fa na shekara ɗaruruwa mm. to shi sa mu a tsarin da muka taho da shi mm. burin mu shi ne shekaru masu zuwa gwamnatocin baya su ɗora a kai har a kai matakin da makarantun allo za su kai tsangayi za su kai su samu recognition Mm. ana lissafa su da shi ya ilimi mm. isa mu duk wannan lissafin da ake a ce akwai eh, marasa zuwa makaranta wajen mm. miliyan goma wajen miliyan goma sha biyu ce a wanda ma an ce Najeriya ke an ce mu ke da kaman kaman miliyan goma daga cikin ashirin na duniya gaba ɗaya a lissafin. To mu wannan alkalima muna kalubalantar su ba daidai ba ne. Domin wannan alkalima ba a lissafin yaran da suke tsangayi suna karatu mm. ba a lissafi da yaran mu da suke makarantun islamiyya suna karatu mm. wanda a lokacin gwamnan ɗaya zai ka tare da ɗaruruwa irin mm, kuma ilimi ne bambancin su da wancan wato tarihin biyan ilimin ya nuna iyayenmu da wancan lokaci sun kyamaci gwamnati ta karbi wani makarantu saboda wanda suka zo mana da wannan tsarin gwamnatin makarantar boko mm. a turawa ne ah, abubuwa da ya kawo su mm. kasuwanci da kuma ya haɗa addinin shi na kiristoci mm. wannan shi sa suka tsorata da wani tsari ga dangadan kai tsaye ba to amma eh. ah, gaskiya burin da ya a ƙarshe shi ne makarantun nan a inganta su yi martaba a idan mutane eh. a yi tsarin da daga wannan mataki ka tafi wannan mataki daga eh. wannan mataki ka tafi wannan mataki eh. bayan misali ya yanzu akwai makarantun mu na boko inda ya ake tsari yaro kan ya zama primary ko sakandare ya zama mahaddacin ƙura'ani sai za ka tarar yana yin biyancin wancan karatuttuka mm. amma wannan abu ne mai yawa zai ɗau lokaci mm. to amma misali ah, malam lokacin da kake minista na ilimi misali a wani mataki ka sauka ka bar kujerar ministan ilimi akan wannan maganar to kafin zo, mm. tun lokacin baya ah, akwai kwamiti da gwamnati ta kafa ƙarƙashin jagorancin profesa shehu galadanci taccen dattijo ne mai ilimi na addini da na zamani ya rike shugabanci na jami'o'i ma mm. ah, suka gama committee report mm. ah, suka kai wa minista Profesa Rukayya. Mm. A lokacin ta sai aka ce ta wannan kwamiti recommendation nan da kuka kawo ku rikide kuma ku zama ku kawo shawarar yaya za a aiwatar da shi. domin in ka zo ka ce ga matsaloli ga shawara abin da za a yi hmm. ka san mataki na gaba kuma shi ne yaya za a aiwatar da abin da ka ce a yi din a hmm. maganta matsalar hmm. to shi aka ce shi wannan kwamiti na profesa galadanci ya zama implementation committee da ina minista suka gama suka kawo report ɗinsu na implementation committee yana kan aiki na da za a fara implementin shawarwarinsu muka bar mulki saboda da aka manyan hannun over na wannan report nasu hmm. da waɗanda suka gaje mu a ma'aikacin ilimi da hmm. kuma federal government hmm. su za su ɗauki wannan rahoto su je su duba su ga wani ɓangare ne aka ba da shawarar me za a yi a wani mataki amma a dunkule su ma implementation ɗin sun faɗi cewa abu ne ta da zai ɗau lokaci kuma sai an samu haɗin kai tsakanin federal government da state government da local government sai an samu haɗin kai na iyayen yara to duk wannan suna da cikin tsare-tsaren da suka kawo a cikin implementation mm. recommendation na shawarar da suka bari da za a aiwatar da rahoton da suka gabata. to ni har na gama dai nan muka tsaya shi. Eh, to amma misali daga lokacin da kake dan kuma bai kaɗan a gwamnan Kano har zuwa kai wannan minista na ilimi. a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da kasashen da suka ci gaba suke yi shine akwai wayar da kan mm. al'umma misali akan wani tsari kafin ma a fara cewa za a yi shi kun yi wani tsarin misali a cewa yadda kan al'umma kuka kawai durowa kuka kuce za a yi kaza misali a ah, rediyo ya kuka yi ai a kano a kano mun ɗauki wajen shekara ɗaya hmm. ko fiye ana ta ƙoƙarin fahimtar da malaman hmm. mun shirya abin da ake kira samina samina hmm. mun gayyaci da daga ƙananan hukumomi jinsi jinsi sai ma da ta kai bayan mun yi musu tirenin an faɗakar da su ne ake sanyi mu a nan kano a lokacin mun ɗauki nauyin ayaran momi daga ƙananan hukumomi mm. mun ziyarci ƙasashen irin su sudan da su an ziyarci mm. irin su saudi arabia su mm. gambia da ƙasashen da suke akwai dandazon madarasat ko cibiyoyin koyon karatun ƙur'ani amma yaran su ba sa bara ba sa cikin wulakanci ba sa cikin datti Mm. don su je su gani cewar za a iya karatun ƙur'ani ba tare da an je an shiga irin wannan yanayi. Mm. So gaskiya ce da muka yi wannan yin wannan shi sa ma suka karɓe mu suka mm. yarda da mu har ma suke sauraron aka fara ɗaukar wa'annan matakai. ba eh. a federal inda dai kafin in tunda ba duk ne ba na samu labarin an yi wannan tsakanin federal government da gwamnatocin jihohi musamman nan arewa. amma gaskiya ba a yi shi abin ya dire kasa ba aka samu canjin gwamnati. Mm. To ya kake har yanzu akwai bukatar wannan fahimta. Eh. To ya kake kallon akwai tambayar da nake son ma a ƙarshe amma wannan da nake son in ji shine wannan tsarin na maganan ilimi ya kake kallon makomar wannan abu da kuka dasa. A yanzu a musamman a sanda an samu canjin gwamnati jam'iyya duk komai ya canza misali ya kake kallon eh, makara abu. abu ne wanda har yanzu iya yiwuwa domin tilasce iyaye da sarakuna da manyan malamanmu sun fahimci wajabcin a tsaya a gyara kuma na ganin kowace jam'iyya ce ba kuma kowa suke shugabanci ai magana ce dai ta a fahimtar da su a nusar da su kuma su fahimci ne jama'a suke so hmm. gwamnati ai yar jama'a ce hmm. kuma ba wata gwaninta da za ka mutane a gwamnati illa ka yi musu abin da shi ne ci gaban su Kuna hmm. tabbata duk da ban san me ake ciki ba a yanzu a wannan gwamnatin hmm. shekara biyu ne wani mataki suka ɗauka ko ina suka tsaya hmm. amma dai kashin bayan abin shi ne lalle a shigo da duk wani mai ruwa da tsaki a cikin al'amari hmm. ba al'amari ne na gwamnati kawai ba sai an shigo da iyaye da sarakuna da masu faɗa a ji da a faɗakar kowa ya gane wajibi ne kar mu bar tsarin nan a haka domin yanzu duk wanda kai mazuncin tsangaya an ba wanda ya shiga cikin al'amari ba sai ɗauka kawai yara ne masu bara mm. wanda ba haka abin yake ba mm. daga statistics lissafin da muka yi kashi ashirin da biyar zuwa kashi talatin daga cikin makarantun tsangaya su ne ake samu suke fitowa titi suna nan barace barace amma akwai ɗaruruwan makarantu gaskiya mm. waɗanda suke ah, kula da irin waɗannan matakai insha Allah. saye da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga hmm, gaskiya dai kamata a ci ribar ilimi kan kowa da kowa an yi shi to kin ji tattauna da muka yi da tsohon gwamnan Kano kuma tsohon ministan ilimi na Najeriya eh. ah, Ibrahim Shekarau Eh. Eh, kuma kin ga maganganu da yawa yadda abin ya faru yadda mm. suka bar maganan da sauransu to da mm. fatan za a ci gaba to amma alama tun da har gashi ana taro mun sa rahoton kwari mm. kin ga alaman kenan har yanzu ana ta taba maganar akai eh, to Allah ya sa mu dace kuma da fatan kowa zai gane abin da ake magana musamman yadda suka yi maganan iyaye malaman da sauransu to duk ya kamata a ce kowa ya taimaka wurin magance wannan magana ko kuma gyara tsarin yawwa mm. to ina ga mu dan waiwayi twitter ko mm. eh, to akwai at bakari daura 2 mm. ya ko da sakon cewa gwamnati ta yi wa malaman su wato na makarantun allon kenan albashi kamar yadda take yi wa malaman boko ina ganin wannan zai kawo ci gaba sosai za ki karanto mana bahari hayya nguri ya ce idan aka bar layin almajiranta kowane uba ya rike ɗansa ana biyan malaman kamar na boko shine zai kasance daidai da zamani Adamu Jebi Madara ya ce gwamnati ce take da alhakin inganta karatun allo kamar yadda ta mai da hankali kan makarantun boko. Eh. To sai mu ce da fatan duk wanda muka yi abin don su sun ji da fatan kuma za a taimaka wajen fidda jaki daga duma kamar yadda muka yi karin magana. Yanzu kan a madadin Safinatu Sodangi da har ma da ita Maryam da ta shiga wani aikin na daban mm. sai Allah ya kai mu a cikin wani shirin. Daniel Brown shine ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu na yau Mr. Pete. Ibrahim Jarman shine ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live. mu zama lafiya sunana Usman Ahmad Kabara. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.